الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi darasi na darasi na nawa ne darasi na goma sha ba ma rubuta ko mm. kana wa ha? kana da yar uwarta ko da yan uwanta haka yake faɗa da larabci duk wanda ya koyi na hau a ire-iren waɗannan littafai kana ce masa kana zai ce maka waka wato ha saboda haka duk wanda ya karanta na hau ko ya koya ya sani amma ka ce wa mutum kana ya yi shiru to bai sani ba da sauransa hmm. wato ita wannan kalma ta kana a cikin larabci tana da waɗansu 'yan uwa waɗanda yake idan suka bayyana a cikin jumla ta larabci sukan canza wasali dalilin da yasa suke da muhimmanci kenan don haka haddace su ake yi duk inda ka gansu to ga irin wasallin da suke sanyawa in ka kiyaye shi kenan misali azzihamu shadidun balarabe yazo zo ya maka azzihamu wato cinkoso da aka yi shadidun yana da wahala mai yiwa ya shiga ya fita da kyau to in zai je can gaba ya da labari domin ya daɗa ƙarfafawa sai ce kana zihamu shadida sai ce cinkoson nan fa mai tsanani ne ya kasance mai tsanani ne to wannan kana ɗin ya kasance already zai zama fast tense kenan ya riga ya wuce ina fata an gane to shigowan kana din nan idan kun duba za ku ga ya dan canza wasali da ya ce azihamu shadidun mubtada da kabar mun ya can baya yanzu kuma ya ce kana zihamu sai ce shadidan to duk inda ga kana ya shigo kana ko ya kunu ko kuma kun to idan mubtada da kabar ya zo a gabansa guda ɗaya zai masa rufuwa ne ɗaya kuma zai masa fataha wannan ita ce ka'ida kawai ka haddace in ka ga bai yi ba to an samu wani tankwarere ne don ana iya samun haka a larabcin kaga kanan ta zo kuma ba ta gagara aiki eh ai ko mutum ne ya hadu da wanda ya fi karfinsa to dole ya haƙura to a larabcin ma haka ana samun haka akwai kalmomin da ba sa yadda da wargi ba sosai suke yin biyayya ba Eh, akan samu yan tawaye akan samu masu girman kai akan samu haka dai kamar yadda su ma mutane ake samun haka a cikinsu na'am sai misali na biyu albaitu Nazifu wato daki yana tsaftace kan albaitu nazifa ɗaki ya kasance a tsaftace asaubu kasirun tufafin ya kasa sara saubu kasiran tufafi ya kasance ya koma ya kasa wato da yayi amma daga baya sai ya kasa kamar yaron aka masa dinkin sallah lokacin da za a masa dinkin sallah za a masa da yalwa amma shekara ɗaya shekara biyu saboda yana girma sai wannan kayan ya kasa masa to da larabci maimakon ka ce kana a sai dai ka ce fara in ka ji an ce maka fara to abu da ba haka yake bai ne zama haka ina fata an gani shine sara saubu kasira albardu wato sanyin yana da tsanani sara albardu qarisan sanyin ya koma mai tsanani saboda haka bayan kalman kana akwai sara sai misali na uku alkhadimu qawi leburan yana da ƙarfi, laysa alkhadimu qawiyya kai leburan nan ba mai karfi bane wato an ga wani kakkarfa ne aka shi aiki kawai aka yi ta ɓata lokaci da an zo an ce maka ai wannan alkalin ƙauye kai kuma sai ka gaba haka ba to ka gan za ka ba da abu ka ce laisa in ka ce laisa to laisa kulu alal mubtada wal khabar fa tarfa'u al awwal fa yusamma ismaha wa al thani wa yusamma khabaraha ina fata an gani. sai al'amilu na shi ma'aikacin yana cikin nishadi ka ce laisa al'amilu na shifa ma'aikacin baya cikin nishadi irin ma'aikacin najeriya eh. kai zai ba domin samu laisa sai an nahimu maridun eh, haɗama mara lafiya ne asbahan nahamu ko awin nahamu nahimu marida Eh, mai haɗama ko haɗama ya wayi gari marar lafiya ne kuma haka ne in ce asbaha kun gaya daga subuhu ne eh, kamar yadda mu da hausa za mu ce ya wayi gari ya yi yammaci ya yi hantsi ya yi dare to su ma laraba suna da wannan kwarai da gaske in ce asbaha adaha amsa ka gani ba ta in ka ja ce maka ba ta to an kwana ana kulle-kulle kenan yes ba ta ya bitu ya bitu na filar na'am sai kuma aljawu mumtirun eh, weather din mai ba da ruwa ne asbah aljawu mumtira weather din ya wayi gari kaga da safe kenan ya wayi gari yana ana ruwa ina ganin kamar jiya kenan ko jiya yi ruwa da safe ko mu dai jiya yi ruwa da safe a can mm, gwarai da gaske da asuba ma tun kafin haka dai har aka wayi gari ana ba dai mai yawa ba haka dai ya zo ya dauke ya zo ya dauke ya zo ya dauke to ka tashi ba da bayani sai ka ce asbaha wato ya tashi da abu ya wayi gari da abu ko an tashi da shi na'am al'amilu mut'abun ma'aikacin ya gaji amsal amilu mut'aba ma'aikaci yi yammaci in ka jance maka amsa to me yawa fara aiki tun daga hantsi har ya zuwa rana har ya zuwa rana ta goce daga tsakiyar sama shine amsa na'am az zabil fure ya fito amsa zaharu zahru zabilan fure ya yi yammaci yana zare wani lokaci za ga shi da safe bai bayyana ba amma yin rana da zan taba shi ko abin nan ɗin gero ma haka ko na eh, dawa eh, za ga da safe da safe abin nan ɗinsu bai cika fashewa ba sai rana ya dake su ne suke fashewa duk waɗannan abubuwa masu ɗan kumburi din nan saboda kamar zafi ne ke sa su sai su fashe sun gama nuna kenan ya sa yanka kan dawa ya kunsu kaje ka bude to ba zai yi ba ka bar shi Allah ya bude shi eh, kusan duk kusan tsirrai haka suke in dai sun kumbura a lokacin da suka kumbura to ka bari Allah ya bude abinsa tun da shi ya tsara to kuma mafiya yawa budewan sai rana ya dake su domin da daddare kamar misali da yamma akwai danshi-danshi sanyi-sanyi har ya zuwa asuba kaga akwai sanyi da yawa to zai daɗa kunzuwa ne to rana tana budewa sai ya daɗa bunƙasa daga nan sai ya fashe to in ya fashe ya fi nuna da kansa ya gwada ya nuna da kansa kenan kawai don kayi gona kana gaggawa shi kenan eh, in ka ga menene ya ɗaura ciki kawai gaje kana ta warwarewa ai ba zai yi ba to shine amsa amsa algamamu kasifin Eh, hadirin yana da kauri a da halgama muka fifa hadirin yayi hantsi yana da kauri a shari zahimun babban hanyar a cike take a da umu zahima wato babban hanya yayi hantsi yana cike mun samu adha almataru almataru gazirun ruwan sama yana da yawa zallal mataru gazira ruwan sama ya daɗe yana sauka da yawa in ka je an ce maka zalla to ana nufin na wuni kenan yanzu kamar tun safe ana ruwa har yamma kamar irin abin da yake faruwa a thailand malaysia indonesia da su singapore ruwan aka fara tun safe sai an kai yamma ba mai fita ya je ya aiki eh, kaga wanda zai fita ya je nemo tafane sai dai ya haƙura haka sai dai daɗinta su kuma ba sa cin abinci irin namu ba su da ɗuri irin namu mutum zai wuni bai fita ba kawai sai dai ya ɗauki biskit da shayi ya sha yanzu kai malam usman zai yi haka ka zauna da safe biskit da rana biskit da yamma ma ka ce a kawai ruwa za ka sha ka kwanta ai ba zai yi ba da safe sai ka nemi dumame mai yawa ma ya kai kari bakwai sannan ka ɗora kunuwa kai da rana kuma ka gani jalof ko da allon samu dan tsoka guda biyu haka da ruwan biyu hota eh, jalof na shinkafa ko na doya to kaga da daddare kuma in fa baka ci tuwo ba to karfe sha biyu za ka tashi kai ta juyawa har asuba baka yi bacci ba saboda tsabin yunwa ni bai na yi nazari kan wannan na kan ji mamaki wallahi ina jin mamaki yadda mu muke da tsuri su ba su da tsuri kuma ka shiga cikin su kace zaka kwatanta sai ka ji ba zaka iya ba su su riga sun saba kaga mutum zai dauki azumi wai ya sha ruwan shayi Lipton kawai kuma ya ce maka alhamdulillah ko ka masa ta yin abinci ba zai ce a zai ce in ya ci abinci akwai matsala kuma a sha ruwa ya dauki kawai ko wannan ruwan Lipton kawai zai sha shi ba zai ci abinci diyatili ba mai yiwa sai daga baya sai bayan isha'i amma mu din an yi suhur din ma yaya mutum ya ci dumame bayan ya ci dumame kuma ya sha fura akai amma kuma yana Allah Allah a sha ruwa to ka gani ko yanayin nan ne ko yaya ne eh, Allah kyauta to haka abin yake in ka ji an ce maka zalla to shine abin da kaman tun safe har yamma da Hausa zamu iya cewa an wuni ana yi ba ta an kwana ana yi don fasaran haka ya fi mana sauki wancan asbaha an wayi gari ana yi adaha har hantsi an hantsanta ana yi ba cika fala ba wancan kuma amsa an yi yammaci ana yi na'am sai misali na ƙarshe a wannan shafi algubaru sa'ir ƙura mai tashi ne zallal gubaru sa'iran ƙuran ya koma yana tashi da ba ya tashi yanzu kuma ya wuni yana tashi almisbahu muttaqidun fitila a kunne take batal misbahu muttaqida fitila ta kwana tana kunne bata almaridu muta'allim marar lafiya yana jin radadi shine yana jin radadi irin zazzabi din nan zazzabin ya kama mutum zai ji jikinsa yana radadi haka batal maridu muta'allima marar lafiya ya kwana yana jin raɗaɗin ciwo albahar kullu misalin fil qismil awwal kowane misali a bangare na farko ya ta'allafu min muftada wa kabar an haɗo shi ne daga mubtada da kabar wa huma kama alimta dukan su koma su rufu'a ne kamar yadda muka ya can baya kamar yadda ka sani wa idza nazarta ila al-qismi ath-thani in dubi layuka na gaba bangare na biyu ra'aita al-amthilata ainaha za ka ga misalai ainihinsu misalai ainihinsu ba da an dakala ala kullum min ha hadul af'ali bayan ya shiga cikin kowanne ɗaya daga cikin ayyuka kamar waɗanne su waɗannan ayyuka kiran kiransu kana waka wato ha ayyuka ne ba sinadarai ba ne ba kamar irin su allan izan kai da su lada muka karanta can baya ba ne ba haka ba ne su af'alun ayyuka ne masu tasiri wancan kuma haruffa ne masu tasiri saboda haka dole ka bambanta tsakanin wannan harafi ne wannan aiki ne aikatau kenan wannan kuma suna ne dama abubuwa guda uku ne eh ismun wa fi'lun thumma harful kalimi eh ismun wa fi'lun thumma harfun guda uku ne inji mai alfiya akwai kana akwai fara akwai laisa akwai asbaha akwai amsa akwai adha akwai zalla akwai bata guda nawa guda takwas wa iza ta'ammalta kira al-asma'i fi hadha al-qism idan kaga karshen sunayen da suka shigo cikin su wajadta al-ism al-awwal zaka ga sunan farko marfu'an yana da rufu'a fi kulli lamthila cikin dukkan misalai wal ism al-thani nabi kuma mansuban yana da fataha fi jami'iha cikin dukkan su wa ma hadasa hadha taghyir wai me ya kawo wannan canji illa min dukhulil af'alil mutaqaddima sai don saboda shigan wadannan ayyukan da suka shuɗe wa hadhihi la fa'alu ayyuka idza tadkhul yayin nan tadkhulu ala al mubtada'i wal khabar suna shiga cikin mubtada da khabar suyi tasiri wa tarfa'u al awwala wa yusamma ismaha su yurfu'a mu na farko a kiraye su sunan ismu kana wa tansibu thani nasaba mana na biyu wa yusamma khabaraha a kiraye su khabar kana saboda haka idan aka ce eh, batal maridu muta'allima in ka zo sai ka ce bata fi'lu madi mabniyun alal fathi sai ka ce al maridu sai ka ce ismu bata eh dun ba za ka ce fa'il ba sai dai ka ce ismu bata marfu'un muta'allima sai ka ce kabaru bata mansubun a wajen lirabi zai da fayyace mana wa amalu al-mudari wal amru kuma ku sani da mudari da amri min hadhihi yi afali daga waɗannan ayyuka suna aiki amala ha irin aikin madi nasu ghayra anna laysa banda laysa la yati minha mudarin wala am kun ga laysa a bai da mudari bai da shi laysa kai ce kuma yadda ya zo din nan wai ka ka tankwasa shi sai dai ka manna masa wani abu in ka ce laisu sawa'a in ka ce laisu ya zo da wawul jama'a zaka can kwasa shi amma in ba haka ba laisa laisa babu inda zaka ji an ce maka laisi sai dai a gargariya a ce maka laisu don an ce laisu sai dai laisu ko kuma laisu na sa shine zaki amma ba na sinun ba an gane to in ka ce eh, misali laisu sawa'a sai laisat wannan zaka iya fada ko kuma lastum ala shay'in ka gani hatta tuqimu tawrata wal injil misali ina fata an gane to a ire-iren waɗannan ne kawai ana iya canza wasali amma a hakan ma in ka canza wasali shi fa mabniyi ne yawwa ka sani shi dai kawai ya bi ka ne kamar yadda na ce muku akwai kalmomi masu biyayya amma akwai kalmomin da suna da girman kai ba za su taba yadda ba wani kuma wargi ne kawai ma ka zo kusa da shi ba zai yi ba sai dai ka bar shi ya wuce a haka yadda yake to kalmar laisa to tana daga cikin kalmar da take dan karban abin da wani lokaci dan canji haka kamar yadda muka gani laisat da kuma laisu da kuma lastum haka tun da laisa korewa ne don haka bai da mudari ka ce yalsu aha yawwa laisa amri dinsa ka ce lis lis zai dai wani abu ko liyar ko lisu ga sunan dai wa idza tadabbarta ma'ani hadhihi al-af'ali fi amthilatiha idan ka lura da ma'anonin waɗannan ayyuka a cikin misalansu wajatta anna kana zaka ga kana tufidu ittisaf safar mubtada bil khabar tana amfanar da sifantuwan mubtada da khabar su zaman a lokacin da ya shuɗe. eh kun san wannan shi ake kiransa shi ne ake kiransa menene fiqhul lugha eh, shi sai an dan yi nisa yake fahimta maka faɗi kalma a larabci za ka iya fahimtar ainihin menene ake nufi ba tare da ka ƙetare iyaka ba wani lokaci za ka samu kalmomi kamar guda uku duk iri da yami amma shi mai fiƙi hulluga in ka faɗe su yakan gane akwai ɗan bambanci in ka ce ka'ada da jalasa da makasa da labisa kalmomi guda hudu ne to in aka ce ka'ada wani irin zamani aka ce jalasa wani irin zamani aka ce makasa wani irin zamani aka ce labisa wani irin zamani eh to shi mai fiki hulluga kana faɗa zai gani kana faɗa zai gani amma wanda bai da fiki hulluga shi dai kawai tunda ya fahimci zancen da ake yi muje kawai muje zuwa eh kuma masu fiki hulluga din su ne wanda suke da usulul fiki saboda bambanta hukunci bambanta hukunci saboda haka a wajensu akwai bambanci kana faɗa wanda ya san ainihin yaren zai ce a in ce masa labisa sai ce ai zama iri kaza ne tunda ma labisa mafi yawa ba zama ne na gani ba eh, to makasa ma haka ne shi makamin ba zama ne na gani ba amma ka ce ka'ada mafi yawa zama akan duwawu shine eh jalasa kuma zaman diris yanzu kaga in nazo za a iya ce mun jalasa saboda zaman diris na yi yawwa amma kaga zaman ka da kai a zaman kame kame ne warai da gaske to ya kaga wato kamar ya dan zauna dan dos ne hakan nan eh, ina fata an dan fahimta to shine yanzu yake so wai waɗannan kalmomin da ya kawo mana zai fassara mana duk da kasancewa can baya mun dan fassara saboda suna dan kama da yanayin lokacin su to kana wanda tufidu ittisaf al-mubtada bil khabar fi zaman al-madi wa sara tadullu ala tahawul al-mubtada min halin ila halin in ka ji an ce maka sara to abu da ba haka yake ba fa da sadun ba fa ba da sinin ba ba kuma ai ba da fa'un ba ba da sinin ba domin kowanne yana zuwa akwai fara akwai Sara, akwai Sara. sara ya yi tafiya cikin ruwa ko ya yi tafiya cikin dare sara ya daga kura ko za ku yanta da kura to ya daga kura kenan amma an kaji an ce maka swa da swadun aka dan tsuke wato da yana ɗan buɗe ne sai rufe kamar yadda muka ce kayan yara yawa kayan yara lokacin da aka musu za ga ya musu bulabula ya musu yawa shekara ɗaya shekara biyu sai ka ji ana ce yaro zai bada kayansa makallinsa saboda ya fi ƙarfin wannan to amma babu fa sai dai in ya kode ya bayar <laughs> eh saboda babu ya riga ya gama girma zai karu ne ai sai dai ma ya ragu sai dai ma ya ragu amma dai ba karuwa ba to shine fara wato da abu gashi ana tafiya ana tafiya kuma sai ya canza shine tahawulil mubtada min halin ila hal wa laysa tufidu nafaya in ka ji laysa to fa babu ne laysu sawa'a ko lastum ala shay da laysat hakaza to duk ana korewa ne ba fa haka bane kawai eh sai dai kuma in an kawo istifhami alaysa Allahu bikafin abda in an kawo istifhami kuma wannan daban ne wannan sai ilimin balaga okay amma asbaha amma kaga asbaha ya wayi gari amsa yayi yammaci adaha yayi hantsi zalla ya wuni bata ya kwana fa tufidu tawqit ittisaf almubtada' bil khabar wannan yana amfanar da sifantuwar mubtada da khabar bisaba ko da safe wal masa ko da yamma wal duha ko da hantsi wal nahar ko da rana wal layl ko da daddare al eh sai dai da ya kamata ya ce asbaha adaha amsa zallabata haka ya kamata domin saboda mai saboda ya tafi kun gane Alka'ida a samina ashara tun da yin nace an gane ana ce e zan yi tambayoyi wannan shafi zan zaya muka zo gaba tambayoyi za mu yi saboda haka kowa sai ya shirya yawwa da masu gengedi da masu abin nan duk a shirya ka'ida ta goma sha takwas tadkulu kana alal mubtada'i wal khabari kana ta kai shiga mubtada da kabar, fa tarfa'u al-awwal sai rufu'a mana farko wa yusamma ismaha a kiraye shi sunanta watan tansiba thaniya sai fataha mana biyu wa yusamma khabaraha a kiraye shi kabar dinta wal a at ashar misulu kana fi ma taqaddama kamar yadda kana take aiki cikin abin da ya gabata to akwai fara da idan bai kamata wautin nan ya zo ba misla kana fi ma taqaddama fara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'al wa qawati kana duk waɗannan ayyuka na kiransu akwati kana eh. al-qaida li shurun li kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali ga kowane fi'ili daga waɗannan fi'ilan da muka kawo su akwai mudari'un wa amru ya amala ne amal al-madi suna aiki kamar yadda fi'il madi yake aiki illa laysa amma banda laysa laysa sala yati minha mudari'un wala amru bi babu mudari'i babu amru anan eh shi haka yake ba mudari'i babu amru wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta